tofa turkashi jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu tv wanda a yau ma dai muna tare da ɗan gwagwarmayan nan alhaji bubakar musa garba daga ƙasar amurka masanin siyasar afirka da ma duniya baki ɗaya kuma malami mai ƙoƙarin fayyacewa al'umma inda aka dosa da kuma inda siyasar duniya ta sa gaba manya-manyan alamomin tashin kiyama wanda ake kira da alamatu sa'atul kubra suke ƙara bayyana duba ga yakin gabas ta tsakiya bayan kisan hassan nasrullah shugaban Hizbullah, tare da lugudan wuta na hezbollah zuwa isra'ila wanda ya manta mai da zazzafan martalin lugudan wuta a daren jiya kamar yadda ya bayyana mana ita ma kuma isra'ila ta mai da martani don kira ga kasar iran da shigo cikin wannan yakin domin shigar iran zai iya zama yakin duniya domin amerika da rasha da kasar sirkiya za su shiga cikin wannan yaƙi al'ummar musulmi za su haɗa kansu ne a daidai wannan lokaci wanda a yanzu haka wannan lokaci ne mai hatsari kira ga al'ummar musulmai kowa da kowa tare da batun taron majalisar ɗinkin duniya wanda aka gabatar a cikin wannan mako babu abin da majalisar ɗinkin duniya ke tsina nawa ƙasashen afirka face zalunci da yaudara kamar yadda za ku ji to kamar yadda za ku ji ɗan gwagwarmayan nan da el abubakar musa garba ya sukwane filin a yanzu haka da waɗannan batutuwa tare da fashin baki irin na siyasar duniya kan wannan mawuyacin hali da ƙasashen musulmai suka tsinci kansu a gurin yahudawa fatanmu dai har kullum allah ya tushe mu alkhairi allah kuma ya taimake ƙasashen al'umman musulmi akan wannan yaƙe-yaƙe ya kuma tabbatar mana da abin da zai zamo alkhairi a tare da mu ya allah ya ubangiji ya allahu ya arrahmanu ya arrahimu ya almaliku ya alƙudusu ya assalamu allah muna tawassuli da gagaruman sunayenka nagartattu girka ka daɗaɗa da ka zaunar da ƙasashenmu lafiya ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari ka ɗora al'ummar musulmi akan yahudawa kamar yadda kai alƙawari. masu sauraro sai ku gyara zama ku biyo mu a sannu a hankali daki daki dalla dalla domin sauraron.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu yan uwa waɗanda suke bibiyar mu a bisa kan wannan kafa ta mu ta Hausar mu TV ko wanda suke bibiyar mu a bisa kan al'umma Niger TV saman TikTok ko saman YouTube ko waɗanda suke bibiyar mu a bisa kan kafa ta halin Riyadus Salihin ko sauran manhajoji na sada zumunta wanda lokaci zuwa lokaci in dama ta bada kuma in waɗansu manyan al'amura sun bujuro to ana fitowa a yi fashin baki a game da su dan a waye ma 'yan Afirka kai. malam kabiru barka da gabatarwa ban saba hutuwa ba ko <laughs> ran litinin to al'amuran ne da muka gani suke nan suke faruwa a duniya ya cancanta ne a rika hutowa ana fashin baki a game da in an ga waɗansu manyan al'amura suna tunkaro duniya duniya tana cikin hatsari yanzu Allah kaɗai ya san ababen da za su iya faruwa a cikin waɗannan 'yan kwanuka waɗanda za su biyo kamar yadda na ce muku a jiya mun yi bayani a game da e, wannan kisa na hassan nasarullah shugaba na 'yan hezbollah wanda aka kashe wanda isra'ila ta kashe sakamakon hari da suka kai a headquarter ta su 'yan hezbollah to sakamakon na hari da suka kai ya ritsa da shi hassan nasarullah wanda ya yi shekara kusan talatin wanda shine shugaba na wannan kungiya ta hezbollah to kuma hallo akwai wanda yake da mataimakin shi ne shi ne ya kamata ya ɗauki gurin shi shi ma 'yan isra'ila sun kashe shi to kuma yanzu sakamakon wannan kisa da suka yi su ma 'yan hezbollah sun mai da murtani sun yi ta lugudan wuta a daren yau isra'ila duka sansanin samaniyanta roka-roka ne ke yawo sun kwakkona su ma ruwa da dama a cikin isra'ila kuma isra'ila ta sake kai musu hari kuma ta kai ma yamen hari ta kai ma yan hutu hari su ma yan hutu sun sake mai da murtani kuma sun ce ba za su tsaya ba su shimfiɗar da hannunsu su ma suka ce in za su yi ta kai ma isra'ila hare-hare saboda haka sansanin samaniya tsakanin isra'ila tsakanin labanan tsakanin wannan yemen to wannan gurare yanzu duka in ka dibi sansanin samaniyal wannan yanki a yanzu duka wuta ce take ta yawo a nan sai hayaki zaka gani duniya tana cikin hatsari kamar yadda na yi bayani a jiya a game da alamomi na tashin kiyama manya-manyan alamomin tashin kiyama ne suke nema su fara kwaruwa don haka biyuwa shi ne imaninmu kuma zan yi magana a game da wannan taro na majalisar ɗinkin duniya yanda muka fara bayani a game da ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya tun daga girka ta hal yau kuma mun yi magana a game da majalisar da aka gina bayan yakin duniya na farko kenan ka a yi maimai waɗanda suke so su samu ƙarin bayani su diba shiri na afirka mafarka na shi da na yi duka na yi bayanai a game da shi don kanmu dawo baya to a yau majalisar ɗinkin duniya an wayi gari da kisa na hassan nasarullah waɗanda duka suka hau bisa kan teburi na majalisar ɗinkin duniya a yau sun yi allah wadare kuma hallo sun ɗora yauni na waɗannan al'amura da suke faruwa a bisa kan kasashe masu faɗa a shi. kuma sun yi Allah waje da kasashe musamman irin su Amerika da su shi da suke ɗarme ma Isra'ila gindi take abin da ta ga dama kamar yadda na muku bayani mutane hal yanzu bisu ganewa Isra'ila ita take rike da duniya har sai lokacin da Allah ya kawo zamani ƙarshen zamani ko karshen duniya ya zo to a lokacin nan ne za a fatattake su amma a yanzu ba amurka take rike da isra'ila ba ba horon shi take rike da isra'ila ba isra'ila ita ce take rike da su ita take rike da su cap ba yanda za su yi don haka waɗanda suka hayo yau a teburin wannan kamal akwai minista na harkokin waje na malaysia da minista ta harkokin waje ta indonesia waɗanda duka kasashe ne na musulmi da manya-manyan kasashen musulmi kamar su kuwait su bahrain su qatar su har saudi arabia da kasashe kamar irin namu na ias da duka kasashen musulmi sun yi allah wade da al'amuran da suke faruwa a gabas ta tsakiya kuma da nuna kasawar ita wannan majalisar ɗinkin duniya da aka gina ta don a tsaye da yaƙi bayan yaƙin duniya na biyu to sakamakon sun ga sun gaza yanzu suke nema a kawo sauye-sauye a game da ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya haka shi shugaban ƙasa na amerika joe biden yake cewa to ya dace lalle a ba 'yan afirka wata kujera guda biyu a cikin security council na majalisar ɗinkin duniya amma kuma ba su da inci na veto veto shine wanda kamar kasashe biyar kaɗai suke da shi a majalisa ta ɗinkin duniya su ne ƙasar amerika da ƙasar rasha da kasar faransa da wannan kasa ta china in so da kasa ta ingila wayannan kasashe guda biyar su kadai suke da inci na veto veto shine waɗanda in ba dukansu waɗannan kasashe guda biyar ba wanda suke da wannan inci na veto kin wannan suka kaddamar da ƙuduri gaba ɗaya to kuma ba za a dauki wani mataki ba kenan dan haka shi yasa kuka ga abubuwan da suke faruwa yanzu a duniya saboda kasashe guda biyar a cikin duk wannan kasashen duniya su kaɗai suke da veto to shi yasa sai yanzu su waɗannan manyan kasashe suke gani ya dace yanzu a ƙara faɗaɗa shi wannan inci na veto kin wannan eh to amma kamar ƙasa ta faran shi ita ma tana gani ya kamata a rage masu masu wannan inci na veto kin a rage musu fawa to ita ma wannan ai wata siyasa ce da wani makirci ne suke so su hudu ba wani abu ba ba wai dan suna son wai waɗannan kasashe da suke suke ma mulkin mallaka ba ne ko suke dannewa a'a saboda sun ga yanzu duniya tana nan tana sakewa kuma majalisar ɗinkin duniyan dama ba abin da ya kamata yanzu a ce ta ya kamata a ce ta barke ta watse saboda ba ta da amfani haka wannan minista na harkokin waje na malaysia ya ce ba ta da amfani a yanzu da kasashe da dama waɗanda suka hau wannan teburi sun ce ba ta da amfani gara a wargaza ta ma saboda yanzu abin da yasa suke yunkurin a ba Afirika mazamuna a cikin shi wannan security council kin nan a saboda suna gani afirka yanzu tana nema ta kubuta suna bin wannan hanya na manuwa na su rasha da sauransu kuma rasha da china da waɗannan kasashe wanda suke tattare da su suna nema ƙarshen ta in tahiya ta yi tahiya gaba su barke su ma su je wata ƙungiya wadda za ta yi za ta yi kamar gashi da suna da za ta yi kishiya da ita da wannan kungiya ta majalisar ɗinkin duniya ko barke duniya tunda wannan majalisar ta ɗinkin duniya ba abin da za ta tsinana haka wanda eh, minista na sadarwa wannan minista na harkokin waje na malaysia ya ce a gaban idanmu ya ce a nan ya ce isra'ila eh, wannan kin wani minista na isra'ila ya zo ce cittira ita wannan cartakin ya ciccire kundin tsarin na majalisar ɗinkin duniya ce ba wanda ya isa zuwa hana su su je su kashe 'yan palestine ya ce kuma muna kallo da idanmu kuma mu ce wai wannan ita wata majalisa ce wadda ya kamata a kimanta ta ba yau ba tun da aka gina ta kullum surutai ne ake yi kuma kullum mulkin danniya ne ake da mulkin mallaka to don haka suke gani ya kamata a kawo sauye-sauye to wayannan kasashe a azzalumai ba za su yarda ba duk wani abu da kwanci sun ce na sauyi to wanda za su kara gani yadda za su yi cutar da waɗannan kankanan kasashe ne waɗanda ba su da ƙarhi na soji to don haka kenan yan afirka ma ni ban gaba me suke eh, ne majalisar ɗinkin duniya take tsinana musu babu abin da ake tsinana na muha da ita da babu duka uwa su daya da ita da babu yau wannan kasashe inda za a ce gaba ɗayansu su yi tawaye su bar waɗanda suke da vetokin su zo su rika zamana suna majalisar ɗinkin duniya da su da kansu za su sake manufa saboda sarkin yawa ya sarkin karhi karhi inda duk wannan kasashe za su taru to wata ran dan adam cin kanshi sai ka gani akwai wani lokaci da dabba sai ka gani tana dubara amma ya ga dan adam ya gaza dubara tunda kun san wannan majalisar ta ɗinkin duniya ba ta kare hakkin dan adam da sunan ta kare hakkin dan adam ta tsaye da yaki aka gina ta to amma a yanzu ga abin da yake faruwa kusan shekara nawa da aka gina ta shekara kusan tamanin ba ɗaya a yanzu da aka gina ta bayan yaƙi da take haddasa a duniya babu waɗansu yaƙi da majalisar ɗinkin duniya take tsidawa a gaban 'yan afirka aka kashe kadafi me suka yi wannan zancen kadafi ma an mance da shi babu wanda yake kashi a bisa kan teburi na majalisar ɗinkin duniya shekarar da kadafi ya zo nan ga ya yi magana a majalisar ɗinkin duniya ya ce a ba 'yan afirka ya ce diya ya ce saboda bauta da suka yi kuma ya ce ba ta da amfani ita wannan tartakin wannan kundin tsarin na majalisar ɗinkin duniya ya kama shi ciccira shi to wannan shekara da za ta zo bai dawo ba sun kashe shi to amma yanzu isra'ila a gaban idansu isra'ila za ta kama wannan kundi na tsari na majalisar ɗinkin duniya ta ciccira shi saboda su suke rike da duniyar kamar yadda nake faɗi muku amurka kanta tana jin ciwon abin da yake faruwa a gaza a palestine amma ba yadda za su yi saboda isra'ila uwan gidansu ne duk waɗanda suke fashin baki suna a amurka ta ɗar mai mata gindi amurka wallahi ita kanta tsoron isra'ila take ina mai tabbatar muku da haka saboda a cikin amerika nake kuma duk wani wanda yake neman mulki a amerika sai ya samu goyon bayan yahudu kuma sai an kai shi wannan jerusalem kin nan sai an kai shi birnin kudus ya tahi gurin wannan katangal wannan inda suke sallah nan sai ya je ya yi sallah in ba haka ba ba za ka ci ba zabi yanzu kamala harris in tana so ta ci zaɓe sai an kai ta can donald trump dama ya saba hiya gidan shi ne tunda shi ya maida ita jerusalem ta kasance capital ta kasance ita ce babban birni na isra'ila wanda kuma na palestine ne ista jerusalem kin nan na palestinawa ne amma trump da karhi da yaji ya maida ta a hannun su yahudawa saboda neman fitina to kun gani to a yanzu wannan kisa da suka yi suna jire ne iran ta shigo suna ta provoking kin Iran ne Iran ce suke tsokala fada suna tsokala ta fada to Iran har yanzu dai basu ce komi ba ba su huto ba suka ce ga matakin da za su dauka to amma a yau su ɗan Hezbollah sun kai hari har ma sun samu sun bugi wannan abin da yake kariya ga kamar in aka wa eh, wannan makami mai linzami wanda yake kaɓe shi saboda 'yan uwa sun yi ta korafi sun ce gaskiya malam abubakar kana sa faransanci a cikin muban maganiya wayansu su ce ka bar sa English. to wataran wayansu kalman da zan faɗi wataran da baki ne saboda aka ce sabo wani bidifo shi ma mugun cuta ne duk da yake muna so mu huta daga kalkashin wannan mulkin mallaka ko daga harshen ma mu bar aiki da harshen su murkai da namu to amma sai sannu sannu <laughs> eh, kenan yan uwa wanda suka yi korafin nan a cikin comment eh, ina fatan wannan kun kun fahimci yanzu abin da nake nihi kuma dan in ce muku da na samu duka sakonku na korihin da kuke a game da ina dan sa wannan faransancin nan in dan dena in dan rika wannan to ai hakuri in an ji na sa tunda wani ta a ai ga dan uwa ma Muhammad Ataka har in ya sa faranci ma sai ya ce astaghfirullah <laughs> to kenan dan uwa mai maganar wannan naji wannan eh, wannan bayani naka kuma insha Allah za a yi kokari a gyara a gaba a shehu turancin kuma in an jeho a karɓi mu <laughs> to don haka kenan in na jeho turancin wata ran ko ku 'yan najeriya buku ji su 'yan nijar suna jin faransancin eh, <laughs> to kenan a muna haƙuri to wannan shine abubuwan da suke faruwa to wannan ayon domkin nan shine wanda yake kamar eh, wannan gashi da suna mai zan kwatamta a hausa wanda yake kaɓe dai kamar in an je wani makami mai linzami shine misil in an je ta to shi wannan kin shine yake kaɓewa. kamar irin wanda rasha ta ba nijar wanda yake kakkaɓowa eh <laughs> to don kenan wannan shine na tsaron sansanin samaniya to sun dake shi yan hizbullah sun daki sun lalata wani na abin ne na ah, na Isra'ila to Isra'ila tana da yawa wanda Amurka suka je suka hahaka musu su wanda kuma yawancin system kinshi na tsaro iya a ah, haɗuwa ne da wannan system na tsaro na Amerika eh to abin zai ta bani wahala yanzu tun da wayansu wayansu wayansu kalmomin sai na dan tattaro kenan yanzu, saboda yan uwa wanda suke korafin wannan eh dan haka kenan sun sun sun sun wannan sun sun tarwatsa guda kuma sun ce za su ci gaba da yi kuma yanzu za su ɗora sabon lida sabon shugaba na hizbullah za su naɗa shi kenan kun gani wayannan duka alamomi ne na tashin kiyama wanda daman manzan Allah ce in duniya ta zo ƙarshe fitintunu za su yi yawa yace kuma sansanin samaniya za a ga ya cika da hayaki waɗansu suka ce shine addukhan kin hayaki ne za a yi ta gani kuma za a rika ganin tsuntsaye suna faɗuwa daga sama mutane a kwankwanta duk sun mutu to wannan menene tsuntsayen da suke kwaduwa daga sama a wancan lokaci ba a san jirgi ba kenan jirage ne za a rika halbowa suna kwaduwa da haka zaka fassara wannan hadisi wannan kuma addukan da ake cewa sakamakon lugudan wuta da za a yi ta yi hayakin iya tashi a sama hayakin wannan zai zai lullube sansanin samaniya ta ga ko ina wannan wai kamar so mun taɓa ne kabin al'amuran ne wanda ake ce ma apocalypse kabin apocalypse kin ya zo ko wannan yaƙi da za a yi na addinai wanda shine armageddon wanda na ce muku iya cikin abin da ake ce eskatoloji eschatology shine ilimin akhir zaman ilimi na ƙarshen zamani lokacin da duniya ta zo ƙarshe to waɗannan su ne ababen da yanzu muke nan muke rayuwa a saman su duniya ta kusa zawa ƙarshe su kristoci kamar yadda na ce muku abin da yasa ba sa so duk abin da ya taba isra'ila isra'ila ta musu wankin kwakwalwa cewa saboda su Allah ya zaɓe su su ne wanda Allah ya zaɓa kuma duk wanda yake son hushin Allah ya taɓa shi to ya taɓa Isra'ila <clears throat> don haka su shi yasa kuma da suke nuna cewa su Allah ya zaɓe su kuma akwai wani alaƙa tsakanin su na Bible wannan da suke cewa kuma su kuma Kirista suna so Annabi Isa ya fito saboda wahalarsa ta tsaya ta ƙare shi yasa kenan amma yanzu in suka kama ma Isra'ila to isra'ila yanzu ta wannan duka fasadin da sauransu to su kuma a lokacin nan ne annabi isa zai sabko in annabi isa sabko zai samar da su daga bala'in da ake su kirista wanda suka yi imani da shi zai samar da su sauran kuma hallo <laughs> shikenan. kenan <laughs> su a barsa cikin wannan fitina to su kuma yanzu wa'annan yahudawa abinda suke yin wannan yaƙi ne suke na addini Da haka majalisar ɗinkin duniya bata isa ta tsida su ba amurka bata isa ta tsida su ba ba wata ƙasa ta duniya da ta isa ta hana isra'ila ta yi lugudan wuta ta kakkashe waɗanda ta ga dama saboda suna gani ba su da amfani wannan su ne wannan aƙidar su ce a ƙur'ani laisa alaina fil ummiyina sabil ba wani abu bane a gurin yahudu sun kashe annabawa Allah ma annabawa nawa suka kashe ah? sun kashe annabawa don haka kenan ba wanda eh, mutane wanda basu kai matsayi na annaba ba za su ga wani kima su wanda basu ga kimar annaba Allah ma sun kakkashe su barantana wanda ba annabawa ba to yanzu so suke wannan labanan kin su kwace ta ai kana ce suka yi suna so Iran ta shigo in Iran ta shigo kuma su tilasa Amurka dole he ta shiga dole NATO he ta shiga yan horon shi yan waye duka su shiga su kuma yanzu kasashen musulmi su ma sun ce ba za su shimfadar da hannu ba irin su Malaysia sai Indonesia duk sun yi magana sun ce ba za su musu ido ba shi ma hakan ga wannan Erdogan shugaban kasa na Turki ya ce lokaci ya yi wanda ya kamata musulmi su haɗa kansu lokaci ya yi na ayi hutu na hutu kamar yadda na ce muku dama in tahiya ta yi tahiya shi Erdogan zai huta daga cikin NATO ne saboda Erdogan Turki ita ce wadda take da wadda ta yi eh, duka wannan kasashe na NATO Amerika ita ce wadda ta yi sojoji da yawa daga Amerika sai turki ita ce kasa ta biyu da take da yawan sojoji a cikin nato kenan in turki ta fita daga nato nato karhinta ya rage to don haka kenan turki in ita ma in aka ci gaba wannan yaƙi na gabas ta tsakiya zai sa turki ta fita saboda addinin su iya gaba da wannan abubuwa na neto kuta za su yi yanzu shine na ce muku a lokacin nan ne za a haɗa kai na musulmi da 'yan shi'a da 'yan da 'yan sunna da 'yan duk wata ɗariƙa da ka sani ta musulunci in musiba ta yi musiba balaƙi balaƙi duka za a haɗa kai duk wanda yake gani ba za a haɗu ba za a haɗu karshen duniya ya zo duka musulmi wanda yake cewa la ilaha illallah shine dan uwanka babu ruwanka da wani aqida aqida daman duka siyasa ta kawo ta kamar yadda na muku bayani duk siyasa ta kawo ta to yanzu an kai in fitina ta yi fitina kamar yadda manzan Allah ya bayanin fitin tunu da za su taso kamar duhu na dare karshen duniya yaƙe-yaƙe kisa wanda aka kashe bai san ba dan me aka kashe shi wanda ya kisan bai san ba dan me ya kisan to wannan lokaci ne a cikin shi ne muke a yanzu kuma shi ne addu'ar da za mu rika yi shi ne. Allahumma inna uzu bika min alfitan ma zahara min hawa ma batsan mu roki Allah ya tsare mu daga wannan fitin tunu na karshen zamani muna gag da manya-manyan alamomin tashin kiyama su fara fitowa to su suna nema yanzu su yi wannan masallaci na uku na yahudawa shine wanda ake ce ma temple masallaci na uku shine ake ce Tourism Temple the third temple wanda Annabi Suleiman shi ya gina shi karan farko a lokacin nan waɗanda suke ake ce ma 'yan Babylon suka zo suka kashe shi bayan sun rusa shi Yahuda suka sake gina wani da suka gina wani kuma hallo waɗanda ake ce ma Crusader waɗanda Romawa ne Kiristoci suka zo suka kashe wannan ɗaki na biyu da aka gina yanzu shine sai rabin katangar ne ɓangare guda ya saura wannan na katangal duka a rusa shi sai katanga bangare guda wanda ya saura to wannan katangal kuma ita kuma a samanta a samanta ne wannan masallaci na kudus yake to yanzu masallacin kudus kin ne suke so su taba dan su yi wannan tamfulkin na uku shi yasa suke so sai sun kare da waɗannan kasashe na musulmi su abu ne na addini suke dan haka kar ku taba tsammani ina mai rantse muku da Allah ba wata ƙasa ta duniya da ta isa ta tsaye da Isra'ila banu Isra'ila su wannan kasashe su yi ta musu lugudan wuta ba wanda zai tsaye da su amurka bata iya amurka tsoron isra'ila take ina gaya muku ba wai amurka ba ke tsarmi musu gindi amurka kanta bata son yakin suna cewa su bar tsokanar iran su bar tsokanar iran sun san da su kuma yanzu da karhi ne suke so sa amurka yaki inda amurka tana so aida da gudu za ta je ta bigi iran to su suke so yanzu ba sun kashe sun kashe shugaban kasar iran ba wai kashe shi an kashe eh, eh, ibrahim ra'isi an zo an kashe wannan gashi da suna wancan yakin nan shugaban kasa na hamas wannan eh, wannan shugaban hamas shugaban hamas an kashe shugaban hamas yanzu sun kashe hassan nasarullah yanzu ɗauki ɗaya ne suke wanda suna so da ƙarfi sai iran ta shigo saboda amurka ta shiga to kun gani to yanzu wannan shine abin da suke so kenan in iran ta shigo su gani yanzu suna ta kwatamta iran ne saboda suna shakku iran tana da ba ta da makami na nukiliya kuma iran tana da lokacin su kuma iran suna da wata aƙida da suke bi na ladabi wanda ake ɗora su wanda ayatullahi khomeini wanda yake shi tunda harakoki ne suke na addini kuma addini shi yake saman siyasa a Iran saboda shugaban kasa bai isa ba ya zartar da wani abu sai ayatullahi khomeini ya ce wani abu ayatullahi khomeini shine mai iko na kololuwa a Iran kuma malami ne su kenan kun ga abu na addini ne suke yi su Iran abu ne suke na addini wanda shugaban kasa kawai ya je abubuwan shi ne na siyasa da sauransu amma duk wani babban al'amari da za a dauka na zartarwa to ayatullah khomeini shi yake yi in ayatullah khomeini ya ce shugaban kasa kale abu ba zai yi ba saboda shi ke saman shi malamai a iran su suke saman yan siyasa ba kamar sauran kasashe na musulmi ba a iran malami na addini ya yi wanda yake dan boko ne daraja a bisa kan um, karaga ta mulki wanda shi yake jagoranta duk wani abu da za a yi ku yan boko ku je ku yi bokon ko in kun kare kun ka mula tija mu za mu muku hasashe za mu hango ayoyi na qur'ani abinda aka ce kaza kaza mu ce to azartar ko mu ce ka azartar shi yasa kaga Iran ta zama na inda take tun daga revolution da aka yi na 1979 to wannan shine to ayatullahi Khomeini har yanzu bai ba magana har yanzu bai ce komai ba kuma su yanzu na ce muku akwai sojoji waɗanda su sojojin mahadini. suna nan suna jire ayatollah kwamini kawai ya bada oda akwai sojoji waɗanda ake ce musu alkudus wanda za su je su yi liberakin jerusalem amma kuma sun san akwai almahadi iya fitowa kamar yadda na ce muku mahadi na yan shi'a daban yake da mahadi na ahalar sunna shi mahadin yan shi'a in ya fito to ko da yake a yanda suka rawaito ba daidai ba ne wannan eh, ya saba ma duka bayani na mahadi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to kenan mahadi na 'yan shi'a da na 'yan ahalar sunna ba ɗaya bane amma mahadin guda ne duka kuma da na 'yan shi'a da na 'yan ahalar sunna shi dai mahadin na musulmi ne kuma manzan Allah ce zai huto daga cikin zuri a shi ma sunan shi Muhammadu kuma sunan baban shi Abdullahi manzan Allah ce zai samu suna irin na eh, nawa kuma zai samu suna irin na ma'aikina in ya zo kuma hallo shi zai zo kawo ya sake al'amarin musulmi ya haɗa kan musulmi babu ɗarika babu kowace irin ɗarika kawai sunanka musulmi ka ce la ilaha illallah ya gama musulmi nasara da baki da balarabe da kowane musulmi na ɗan ashiya da gaba ɗayansu duk wanda yake ɗaukan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam za su ga ne su wannan kalubale wanda yake sune yahudawa Abinda zai faru kenan wannan shine ake ce ma eschatology ilimin akhir zaman to wannan abubuwan da suke nan suke faruwa muna zuwa ne gak da manya-manyan alamomin tashin kiyama su fara abkuwa yanzu su yahuda kafin su yi wannan temple king wannan masallacin sai sun samu wata saniya kuma saniyar akwai irin kididdigu da ake so a ga ta cika kuma ta kasance sha kamar yadda ta zo a lokacin da suka yi sabo Allah ya umarce su ya ce su nemo saniya eh wanda annabi Musa ya ce lokacin da Allah ya ce to ka ce musu nemo saniya wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi a inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara Allah ya umarce ku na ku yanka saniya shi yasa aka sa ma wannan sura sukutun suratul bagara to kenan yanzu wannan saniya sun samo ta a nan ƙasa ta america a texas saniyal wadda ta cika duka ƙa'idodin da suke so yanzu tun da yan an same ta za a yi sacrifice kin kabin a yi wannan shi wannan masallacin shi kuma kabin a yi shi sai an kashe wannan ɗaki wanda yake masallaci na birnin kudus to ana cewa za a taɓa wannan duk musulmi shiga za yi babu ahalar sunna babu dan shi'a babu dan ɗarika babu dan nakshibandi babu dan alkur'ani babu dan wane ne duk wani zai eh, mai da duk wannan aƙidu dama ce ta bada duka wannan haɗa da ake na yaƙe-yaƙe na wani aƙida na wani waye na siyasa duka za a mai da shi kote a komo kawai la ilaha illallah muhammadu rasulullah duka musulmi to a lokacin nan ne da su kirista waɗanda suke orthodox kirista na ainihi wanda suke bin tsari na annabi isa waɗanda a yanzu waɗanda ake cewa orthodox su ne 'yan rasha yanzu kuma kun ga rasha tana tare da duka kasashen musulmi rasha tana tare da duka kasashe wanda ake zalunta don haka muna nan gak da alamomin tashin kiyama ne don haka shi yasa muka ce AAS rasha ita ce shuwakinku fiye da duka waɗannan kasashe wanda suke tare da yahudu su ma waɗannan kasashe da suke tare da yahudu ba wai su suka ɗarme ma yahudu gindi ba yaran yahudawa ne to wannan al'amura da suke faruwa kenan kenan waɗannan kwanaki da za su zo kwanaki ne masu hatsarin gaske Allah ya kare kasashenmu na musulmi Allah ya kare waɗannan bayan Allah na Palestine Allah ka ƙarshen wahalhalun da suke gani saboda in kana kallon abin da ke faruwa ga wannan Palestina in dai kana da zarra ta imani sai kai kuka sai kai kwalla me zarra ta imani Amurka da yawa ba sa san abin da ke faruwa a Isra'ila suna hutuwa suna march suna zanga-zanga akwai jami'o'i da dama waɗanda suka rihe sakamakon abin da ake ma falasɗina musulmi kuma kirista ne a nan amurka kalka ce duka amurka ce bata son wai musulmi ko bata son kaza amurka babu wata ƙasa wadda ake musulunta a duniya kamar amurka kuma babu wata ƙasa wadda ake ba musulmi incin shi kamar amurka ba wani wanda ya isa takura maka amurka dan ka zalunci musulmi ma a nan amurka za ku ta yi kotu saboda ya ce maka kakkai sallah a gurin aiki ko wani in ka kai shi kotu za ka ci kes kuma za a baka mulamulai don haka amurka suna kare hakkin waɗanda suke musulmi ko wanda ba musulmi ba ko wanda yake addini ko wanda bai addini wanda yace zai je yayi jinsi ya je abin shi wanda yace duk abin da kace za ka yi su doka ta bada a kare ka wannan ita ce amurka to don haka duniya tana cikin hatsari mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da roƙa ma ɗan mu da suke wannan gabas ta tsakiya Allah hudda su daga cikin wannan fitina amma muna daka da manya-manyan alamomin tashin kiyama su fara insha Allah kenan zan dakata a nan sakamakon daman na fito ne zan dai wani dan tsokaci a game da wannan al'amura da suke horuwa a gabas ta tsakiya insha Allah in aka samu dama ko gobe ko jibi kuma za a ci gaba a dora bisa kan al'amuran da suke horuwa a duniya musamman a gabas ta tsakiya to Allah ya sa mu dace mu ci gaba da addu'a Allah kare mu daga fitintunu na zamani Allahumma inna na'uzu bika minal fitan ma zahara minha ma batan Allah ka kare mu daga fitintunu na bayyana da na boye duniya tana gaka da karewa mu yi washi ne imanin mu to Allah ka samu daji to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai in kuma wani karan in wa'ansu al'amuran sun bujuro za mu ci gaba insha Allah musamman a game da wannan taro na majalisar ɗinkin duniya al'amura za su ci gaba da faruwa kuma insha Allah ko kabin ladin zan fito in Allah sa muna cikin masu rai za a yi fashin baki a game da al'amuran da suke faruwa yanzu a duniya saboda wannan yaƙi da muke gani yanzu ba al'amura bane waɗanda suke da kyau sai dai mu roki Allah ya kare mu da waɗannan fitintunu to assalamu alaikum barka da zuwa hausar tv tashar al'umma